Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin 'yan kasuwar Fanteka da ke Abuja, waɗanda a watan Oktoban da ya shige aka je aka rusa kantunansu. Duk da cewar hukumar babban birnin tarayya ce ta ba su filayen wurin domin su yi kasuwancinsu, a bayan da aka tayar da su daga wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1 inda suke a can baya. Kamar yadda muka ji a makon da ya shige, gwamnan Nasiru ‘yan rufa'i na jihar Kaduna a yanzu shine a lokacin da yake ministan babban birnin tarayya abujan ya tada su daga New Market a Wuse saboda wurin da suke ɗin bai dace da kasuwanci ba. Nasiru ‘yan rufa'i sai ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan ‘yan kasuwa aka sanya su suka cika takardu suka biya kuɗaɗen da suka kamata aka tantance su sannan aka rarraba musu filaye a wannan wuri inda suka gina wannan sabuwar kasuwa ta Fanteka. sun ci gaba da kasuwancin su har dai zuwa watan Oktoba wato Juma'a sha hudu ga watan na Oktoba shekarar da ta shige inda aka je aka shafa ma shagunan su jan fenti aka ce su tattara su fita a cikin mako guda. Sun yi ta bin sawu har zuwa ofishin babban birnin tarayya to amma waɗanda suke da alhaki a wannan lamari ɗin kamar yadda shugaban su ya mana bayani a makon da ya shige sun ƙi su saurare su. daga bisani aka tura motocin boldoza da kuma jami'an tsaro aka zo aka rushe waɗannan kantuna. A cewar 'yan kasuwar ta Fanteka wasu sun sami sukuni suka kwashe kayansu, to amma wasu ko kuma mafi yawansu ma ba su iya kwashe kayayyakinsu daga cikin kantunan kafin a rusa su ba. Yau za mu ci gaba ne mu ɗora kan inda muka tsaya a makon da ya shige. an gaya muku abin da ake so a yi da wannan filin da aka tada ko da wasa ai sai an saurare ka za ka san abin da kake ciki kai da ka je ma ba mai da kai mutum ba ina za ka san ma me ake yi a gurin ma'ana kun je hukumomi waɗanda asali suka ba da wannan waje kuka kai musu wannan mun je diploman control da mun kaje ita safiyar da ta zo da madam bc sun kai wannan aika aika ta kiyar da mu ganta sai ta turo mana wani ɗan ƙaramin ma'aikaci ya yi roman baka cewa ba za a rushe ba ranar juma'ar da sun kasa jan fenti mun ka zo muna murna a haba da safin wanda sai ga ka tafi da gaba da yamma kudu da arewa an ta kowa ta tsure kafin ka da kayan kamar an riga an ci karfin ginin ya nuna nan yanzu ba kwa kasuwanci misali ka kamar direba ne ya rasa motar sai kan je karbe aron motar wani ya dan yi aiki ya samu abun da zai kai gida don Allah malam Nasiru ina tambayar ka mutumin da bai da shago ina zai je kasuwanci dukiyarka tana cikin shago an hau an zauna an yi lebar dinta ga Allah ka dogara da wannan sana'ar da kuma shago to ka fito ba inda zaka je kai abun ma da kake kasuwanci a murje to da mi zaka je kai kasuwanci ina tare da wasu daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa akalla za mu ji bakin ɗaya daga cikinsu ko biyu kafin mu karkare wannan shirin Allah da suna malami salamu alaikum suna na alhaji rabiu alhaji rabiu ai baka cika ta sunan yadda za a gane alhaji rabiu ibrahim sunana to mazauni ne daga kano kai ma kana mallakar shago ne a wannan kasuwa ta fantika kwarai da gaske ina da shago a gurin kuma ina da gidan wanka kuma a ka'idar takardun da muke da su gurin nan dama gwamnati ta cata a gina gidan wanka a gurin kuma gidan wankan na gina na zo kuma na sake gina gidan wanka guda biyu nake da su a gurin kuma na takarda a hukumance na gina abin ba wai zuwa ne na gina hakurin ba kuma sannan ina da gidan fiya wuta da na gina a gurin A da na gida gidan fiya watan ba na gama gina shi ba abin da na yi da shi da injina da komai da komai gini na zamani ne wanda duk wanda ya gani ko hukuma ce ta gani murna za ta yi domin hukumar nan hukuma ce mai adalci murna za ta yi to amma nake mamakin yadda aka aka je aka ruguje mu wannan guraren kuma abin bakin ciki wai akwai wani sarki da shi aka to na ga cewa me ya hada wannan ruguzo da sarki a ciki sarkin juwa ya zo da shi da mace suka shiga cikin gidan wankan nan suke dudduba wai a ba su mukullin ma su shiga su gani waye wannan ginin wanda shi ba aikin hukuma yake ba ba bangaren sa bane me ya kai shi cikin shi sarki an ka kula su masu sarauta iyayen kasa ne kusan sun san tarihin waje da kuma dalilan da ya sa ake ba da kowane fili to ko da sun sani ai mu a hukumance maka abin ba wai haka kurin muka yi ba tunda inda ba mu da takarda muka yi to suna da iko su je gurin nan amma mun je ne da takarda to ni kiran da zan yi a cikin wannan tafiya tamu wato kira zan yi wannan gwamnati ta apc gwamnati ce ta adalci kuma mu ne 'yan gaba na zaben shugaban kasa mu muka zaɓe shi saboda namu ne mun tabbatar shugaba ne mai adalci muka zaɓe shi muke fatan mahukunta su shiga wannan lamari su duba su gani A haka gaskiya an zalunce mu an aka ban mu haka domin muna da 'ya'ya duk mun fitar da su daga makaranta saboda ba mu da kuɗin da za mu biya a yanzu halin da muke ci kenan to saboda haka muna kira ga minista in ma bai san wannan abin da aka yi mana ba ya kamata ya bincike a kansa ya gani zalunta ma aka yi domin wannan gwamnati mun tabbatar gwamnati mai adalci kuma za ta yi ma da adalci a cikin wannan lamarin namu. Ga kuma wani daga cikin 'yan kasuwar ka gabatar mana kanka da kanka. Assalamu eh, alaikum jama'a mutanen Najeriya. Daman ni dai ba bako bane a magana ta midiya suna na Salisu na Bubu Galadima sarkin yaƙi na Baharin Daura PRO da sarkin samarin Najeriya. Eh hakikanin gaskiya wannan abu ya ban alajabi. Ko da a ce wajen nan temporary ne an bi ka'idodin da ake amsa wajen nan kuma an karba. Mutanen da suka cin abinci a wajen nan sama da mutum dubu bakwai ne. amma kan ido na naga wani mutum ya fita a guje sai an rike shi duk duke da ya mallaka da abin da ya gada iyayensa ya sayar ya zo ya narka a cikin shagunan na ya sayi kayan da yake sayarwa a wurin kuma an kama wajen a rushe mu a matsayinmu na magadan bahari don shi bahari mutum ne mai gaskiya kuma alhamdulillah ne a matsayin na mutumin daura area gidan sarki abin ya ban mamaki saboda ko ba bayan baban saboda shekaru ya riga ya ja ma kuma haka amma mutuwa ba nan take ba ko yaro zai iya mutuwa yanzu amma muna tunanin mu ne Shi shine abin ya ban mamaki na shiga cikin wannan lamari cewa ina buƙatar gaggawa shugaban kasa ya haɗa kwamiti mai ƙarfi na gano wannan irin manusoci masu aika aika in ya san sani in ba sani ba kuma ƙananan ma'aikata ne ya kamata a samu kwamiti wanda zai ke zaga a ƙasa ya rika gano abin da ke faruwa mai zaman kansa ana zuwa a sanar da shugaban ƙasa direct dama mun yi wannan magana a cikin family ma kuma mun yi wannan magana a eldar namu na daura dama muna muna rishin jin daɗin irin wannan matsalolin da suke faruwa a Najeriya talaka ba shi da dama da za a ba shi dama ya je ya ga shugaba a inda yake da ka zo akwai security a wurin akwai ma'aikata a ce ina za ka je kai waye kai wani dama bai da waye kan talakan da zai tunkaru wannan wajen mu muna muke da ido a Najeriya dan ba inda za ga gaya mu a Najeriya nan Allah ya riga ya ban jama'a kuma ba inda ban sani ba a harkar mulki kuma na san abubuwan da sai abin da ka ji na faɗa maka mai cikakkiyar dangantakar ka da wannan kasuwa ta fanteka eh dangantaka ta da kasuwa ta fanteka mai karfi ce saboda ni dai dan kasuwa ne ni ba ina harka ba sana'a da bana yi a kasuwanci irin gwari da kuma kayan da ya danganci na abinci masarufi ina harkar shinkafa da kuma wasu harkoki wanda ni kai na zan iya mantawa in ba an tuntube ni akan su ba tunda ni tsohon dan kasuwa ne sama da shekara 25 ko sama da haka ba. amma riba ka da shago a wajen ina da shago akwai shago na akwai shagon mai gidana da ya taimaka mini na kai wannan labulin da nake ciki wato da kamar abin naka ya zama kamar jin eh, tausayin abokai ne ah, don baka yi bayanin cewa kai ma an rusa shagon ka a kasuwar ba a ni ma an rusa shagona don ga mai gidana nan yana da shaguna akalla sun fi na naira miliyan arba'in kuma yanzu ba ko ɗaya a ciki ni na ma rasa inda sa raina a halin da ake ciki a yanzu kuma abin yawan mamaki darata ci gida a ƙarshe gaba daya aliyu idris ko alhaji shehu aliyu idris shin kana jin kamar in za ka katanta asarar nawa ake gaba ɗaya a wannan kasuwar a sakamakon rushe ta me za ka ce ai malam nasiru sai dai a kiyasta amma akalla ba a rasa kuɗi ba a ce a rasa naira biliyan goma dukiyar al'umma da sun kasalwanta tsakanin dukiya da gine-ginen da an kai a guraren za a rasa sama da naira biliyan goma naira miliyan dubu goma kenan na naira wallahi saboda jama'a suna cikin mawuyacin hali suna cikin ɗimauta suna cikin tashin hankali da firgici kowa ka gani ko baka da imani dole ka tausaya ma mutum kasuwar Fanteka da aka rusa Abuja kenan suke bayanin yadda aka rushe musu shaguna. Muna ci gaba da bibiyar wannan batu don haka duk abin da ya kunno kai za ku je shi. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.